tsohon dan wasan kasar ta brazil kuma tsohon mai buga wa kungiyar kwallon kafa ta barcelona da inter milan ronaldinho dan shekara 36 na shirye-shiryen ajiye takalan wasansa gaba ɗaya wa kowace kungiyar kwallon kafa a duniya din Ronan ya ce lokaci ya yi da ya kamata su ajiye takalman wasa su bar wa matasa don girma ya kama shi. Kafin wannan lokacin ya Ronan Birhun ya samu nasarori da dama a yayin da yake buga wasa wa kasarsa da ƙungiyoyi daban-daban inda ya samu nasarar cin kofa amerika a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara wanda aka yi a kasar mexico wa kasarsa ta brazil sai shekara ta dubu biyu da biyu inda ya samu nasarar cin kofin duniya wanda aka yi a korea japan sai shekara ta dubu biyu da biyar inda aka buga fifa confederation inda ya samu nasarar ci wa kasarsa a can kasar germany huta lafiya